Sanuka da ake aboci. Sanuka da aboci. Yaya gaziya? Lafiya lau. Yaya mutane gida? Lafiya lau. Yaya naka? Lafiya lau. Sanda kwana biyu. Sanuka da yaya gaziya? Lafiya lau. To me kana yi nan ga haka? na yi aci aci wani aci ce na. na aci don na so gina daci ne saboda wannan kana gina dusin ga eh wato dusi ne zaka doci ka gina dacin kan nan eh na so gina daci da dusi ne dusi mai kyau haka mai kyau kuwa wani wuri ce ne zaka gina dacin nan can wurin dusi na ne na so gina wannan kana so ka gina eh wannan kana fama nan eh akwai waɗansu mutane biyu waɗanda sun tasi za su gina daki biyu kana son baka labarin shi sosai aboki na so yesu ya farwe mai wayo wani ya tafi ya gina dakin si wai yana so dakin na ya dare kuma yana so su da kyau dakin mai kyau kuwa na'am saboda wannan abokin ne ya tashi ya gina dakin sa bisan dutse wurin da akwai dusi masu kyau mm-hmm. lokacin da ya kare dakin sannan sai iska babba ya tashi aboki dakin nan kuwa komi bai yi su ba ina saye dai